بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ذا متاش درس منا دريد أشرين دعوكم حتكين لتاتي رياض الصالحين 124 a da uku ya ɗaya maimaitawa a kai ya ɗaya maimaitawa a kai na yau 27 ga watan dulhijja hijira ta 1428 wanda ya dace da biyar ga watan ɗaya ta shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi babi na 211 wanda taken babin shine babu istihbabi sujudi shukri inda husuli inda husuli ni'matin zahira aw indifa'i baliyatin zahira wato babin mustahabbancin sujudu shukr sujadar godiya ga Allah inda husuli ni'matin zahira yayin samuwar wata bayyanannen ni'ima aw indifa'i baliyatin zahira ko kuma kaucewar wani bala'i bayyananne sujudu shukur akan haka imamun nawawi ya aka da wannan babin wato sujudu shukur shine sujada wadda ake yi ta ashukur sujada dai mun santa shine mutum ya amfani da gaɓoɓinsa guda bakwai ya haɗa goshinsa da hancinsa da ƙasa da sauran waɗannan gaɓoɓin guda bakwai da ƙasa domin ƙasƙantar da kai ga allah da girmama allah gaɓoɓin nan guda bakwai su ne da hanci da goshi sannan da tafin hannu guda biyu da gwiwoyi guda biyu da gefen 'yan yatsun kafa guda biyu shi da kenan goshi da hanci kuma guda ɗaya guda bakwai kenan wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ne su jada akan kan gabbai guda bakwai wayannan su ne guda bakwai ne to a shukur kuwa shine gode wa ni'imar Allah godiya ga ni'imar Allah ta hanyar a zuci kasancewa Allah ne ya maka ni'imar a bayyana kuma a baki ka faɗa cewa Allah ya yi mun kaza Allah ya yi mun kaza sannan a aikace kuma godiyarka ga Allah shine ka aiwatar da wannan ni'imar wajen da'ar Allah to <clears throat> godiya ga wannan sujada ibada ce ta godiya ga Allah tana daga cikin ayyukan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana daga cikin gonan tana daga cikin dausayin salihan bayi aiki ne wanda yake zai kai mutum ya zuwa ga zamantuwa cikin salihi saboda in dai eh, ya zama to cikin salihai da in kana rayuwa in kana raye duk wanda yake raye baya rabuwa da samun ni'ima ko ko kuma kaucewar bala'i hmm, a koyaushe mutum a cikin ni'ima yake to ba kowace ni'ima ba ni'ima wanda yake bayyananna bayyananniyar ni'ima haka kuma in bala'i ne kawo da bala'i wani gagarumin bala'i ko bayyanannen bala'i allah ya kawar da shi to wannan abu ne wanda yake ba koyaushe yake zuwa ba to da haka aka shar'anta yin sujada ta godiya ga ta godiya ga Allah yayin da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya samu wanda ba duk wanda ya zamanto ya lizimci irin wannan alama ce ta cewa wannan yana daga ya ɗauki tafarkin zamantowa cikin salihan bayan Allah Imam Nawawi ya kawo mana hadisi guda ɗaya a wannan babi shine hadisi na 1166 an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya da shi mun karanta tarjamarsa shi ma ko ko ba taba karanta tarjamarsa ba sa'ad ibn abi waqqas az-zuhri a daga kabilar kabilar gidansu daya da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahab yana daga cikin samarin sahabbai da suka musulunta tun kafin su kai shekara ashirin waɗansu na kirga shi cewa shi ne na biyar cikin wanda suka musulunta ya musulunta albarkacin da'awar sayyidina abubakar da shi da abdurrahman ibn auf duk suna daga cikin wanda suka musulunta albarkacin da'awar sayyidina abubakar yana da uwa wadda take mai tsananin sansa kuma ya shahara da biyayya ga wannan uwar tasa da ya musulunta uwar ta ce ba za ta ci abinci ba ba za ta sha ba sai ya kafurta in ya so in ta mutu a rinka aibata cewa ga wanda ya kashe uwarsa na uwarsa ta mutu da bakin cikinsa saboda ta ce masa ya yi yaƙi ta yi kwana ɗaya ta wuni ta sake wani kwanan ta wuni sai ya zo ya same ta ya ce mata kin ga ya uwata in ma za ki ci abinci ki ci abinci domin wannan addinin ba zan bar shi ba wannan addinin ba zan bar shi ba saboda haka sai ta kyale shi ta ci abincinta to shine aka ce Allah ya saukar da aya a kansa ta wasaina biwali da biwalidayhi ihsana wa in jahada wasaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ya ce mun yi ma mutum wasiya mun yi ma mutum a umarni cewa ya kyautata ma iyayensa amma in suka tilasta ka ka yi shirka da ni abinda baka sani ba in ji Allah to kada ka biyayya gare su duk ga baki ɗayan ku da ku iyayen da ku ya'yan duk gare ni za a mai da ku to saboda haka <clears throat> bai bi uwarsa ba yana daga cikin asabar yana daga cikin asabiqun al-awwal farkon musulunci kuma yana daga cikin waɗanda suka yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi aka yi ya kasance a lokacin yakin badr a lokacin yakin uhud ya <clears throat> kara manzan allah sallallahu alaihi wasallam har manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara masa iyayensa guda biyu ce zama to fidda a gare shi ya ce irmi fidaka abi wa ummi ka harbe su kai musu harbi mahaifana su zama to a gare ka su fanshe ka shine sa'adi ta bai taba ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ma wani mutum iyayensa ba in ba shi ba saboda irin abin da ya a wannan rana Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ne yayi masa addu'a cewa Allah ya sanya shi wanda yake harbinsa baya kuskurewa kuma Allah ya sanya shi wanda Allah yake karban addu'arsa yana daga cikin mujabud da'awa yana daga cikin mujabud da'awa kuma yana daga cikin sahabbai goma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna a majalisi guda yace Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna ya ambace su har da shi Sa'ad ibn Abi Waqqas a lokacin da amin yi tarjamarsa oh, a karatun umda ne a lokacin da sai na umar ya zamanto khalifa ya sanya shi sa'ad shi ne aka sanya shi komanda a wajen yakin kadisiya wanda aka kafsa tsakanin musulmi da farisawa wanda a lokacin ne musulmi suka ci suka ci nasarar rusa daular farisa wadda daula ce wadda ta fi shekara dubu biyu a bayan ƙasa Allah ya ba mu Allah ya ba mu musulmi nasara suka ci kasar birnin cibiyar mulkin kasar Farisa karkashin jagorancin Sa'ad ibn Abi Waqqas sannan sai na Umar ya mai da shi ya zamanta gwamnan sa a Kufa yayin da yake gwamna a Kufa sai Allah ya jarabce shi da mutane wanda suke suka rinka cutarsa suka rinka masa adiya har aka kawo shi kara wajen Umar aka ce bai iya sallah ba ba aka ce inna sa'ad la yaqsimu bisawiya wa la ya'dilu fil qadiyya wa yadhibu ar ra'iyya da larabci na saja'i dan a burge abin da aka yi aka ce baya yin baya adalci in ya zo rabon ganima ko rabon a rabon fai'u rabon dukiyar al'umma ta musulmi baya adalci in an kai masa ƙara baya adalci wajen hukunci kuma yana keɓe kansa yana ɓoye kansa ba mutane ba abin nan mabiya ba sa samun ganin sa je su gaya masa bukatunsu sai na umar da ya ji ya san sa'ad dan uwansa ne ya san musulmin kirki ya mina sabi al-awwali amma saboda sha'anin mulki amana ce bai ce a ai na san sa'ad ba duk wanda ya soki sa'ad kamar ya soke ni ne ko makamacin wannan sai ce aje a bincika aka je aka bincika da aka je aka bincika duk kowanne masalatai aka je sai ji sun faɗa alkhairi sai a wani masallaci aka samu wani mutum shine ya tashi ya sake maimaita wannan magana shine sa'ad ya ce idan maganan nan da ka yi ka yi ta ne domin riya da sharri to ya Allah Allah ya tsawaita ranka kuma Allah ya tsawaita talaucinka kuma Allah ya bijirar da kai ya zuwa ga ya zuwa ga bala'i da wato da fitina musibu sai ga wanda yake riwayar hadisin ya ce ya ga wannan mutumin ya tsufa saboda tsufa tukub tukub har wato a murfin abin da murfin idanunsa ba gashin ba abin da murfin idanun wato abin nan fatar idanun ta sama ta sauko ta rufe idanun sai dan kaɗan ishe gani yana talauci saboda talauci yana bibiyan mutane yana roƙon mutane amma tare da wannan tsufan nasu in ya ga yar budurwa ta zo wucewa sai ya bi ta zai kama mata zai bi ta zai taba ta in an masa magana sai ya ce tsoho ne tsoho ne wanda mummunan addu'a sa'ad ta kama shi mummunan addu'ar sa'ad ta kama shi yana ɗaya daga cikin wato istijabar addu'a da aka gani ta sa'ad a cikin tarihi na biyu kuma wata ran sa'ad yana zaune a cikin majalisi a madina yana zaune a cikin majalisi a madina sai wani mutum ya zo yana ta zagin sayyidina ali ya ta zagin ali ibn abi talib da zubair sai ya ce masa sai sa'ad ya ce masa me ya same ka ka daina zagan min yan uwana ka daina sakin bakinka akan yan uwana ya ci gaba da yi nan take sa'ad ya masa bakararar addu'a ya masa mugunyar addu'a a wata riwayar an ce sai da ya raka a biyu a wata riwayar ma an ce bai yi sallah ba kawai addu'a ya masa a lokacin suna zaune ba su tashi ba sai ga wani rakumi ya taho a fusace ya shigo cikin masallaci ya nufi wannan mutumin da yake wannan maganar da sa'ad ya masa ya masa mummunan addu'a ya kama ya kama hannunsa da bakinsa ya ɗauke shi ya ringa buga shi da ƙasa sai da ya mutu nan take shine aka ce kowa a wajen sai yake cewa Allah ya karɓa addu'a Sa'ad shi ne imamu Zahabi da ya kawo wannan kissar a tarihin Sa'ad yake cewa a cikin wannan akwai bayyana falal akwai bayani bayyana falalar Sa'ad da falalar waɗannan mutane sahaban da wannan mutumin yake zaga akwai bayyana falalar Sayyidina Ali da Zubair da kuma bayyana falalar Sa'ad saboda kan cewar Allah ya yi fushi don an taɓa su kuma Allah ya amsa addu'ar bawan Allah sa'ad wannan kuma ya nuna irin soyayyar sahabbai ga junansu ya nuna kuma soyayyar sahabbai ga ahlul baiti saboda ya wanda zai zagi sayyidina ali bai bari ya ji wannan mummunan zagin ba har ya fushi akan wannan masa mummunan addu'a ya rasu a madina yana da kasar insa yana da yana zaune a can wajen madina aljurf ake ce ma wajen can wato arewacin madina take kusa da inda akwai wani dutse nan wanda sarki fahad ya yi fadarsa in mutum ya shiga madina zai rinka hango dutsen zai rinka hango gidan akan wani dutse to wajen nan wajen unguwar ce jurf to a nan sa'a ya je ya zauna amma ran da ya mutu ran da ya rasu haka aka ɗauko shi a kafaɗan mutane tafiya ce mai tsawo daga nan zuwa cikin bakiya aka zo aka binne shi a bakiya yayin da ya zo rasuwa yana suma yana farfadowa yana suma yana farfadowa sai ɗansa da yake rike da shi sai yake kuka sai yake ce masa kada ka yi kuka kada ka yi kuka domin wallahi ni ɗan aljanna ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir to irin wannan ya yaƙini da su a cikin wannan hali din cewa kada ka damu kada kai kuka ni dan aljanna ne to sa'ad ibn abi waqqas kenan hadisan da ya rawaito ba masu yawa bane amma matsayinsa a cikin musulunci yana da girma saboda irin abubuwan da muka ji na kaɗan daga cikin tarihinsa to sa'ad ya ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min makkata nuridul madina yace mun fita tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka muna nufin tafiya madina falamma kunna qariban min azwara yayin da muka kusa da wani wuri da ake ce masa azwara wanda yake kusa da maka ne nazal sai ya sauka daga abin hawa daga taguwarsa thumma rafa'a yadayhi sannan ya ɗaga daga hannayensa fada Allah sa'a ya roƙi Allah wata sa'a wato wani lokaci yana ya ɗauki lokaci na roƙon Allah sun kharra sajida sannan ya faɗi yana mai sujada famakatha tawilan ya daɗe a cikin sujadarsa sun maƙam sannan ya miƙe farafa'a ya dai sa'a ya sake ɗaukaka hannunsa wata fatara ta zamani sun makarwa sajidan ya sake yin sannan ya sake faɗuwa yana mai sujada fa'alahu thalatha ya haka hassa uku waƙal ya ce inni sa'altu rabbi na roƙi ubangijina wa shafa'atu li ummati wa shafa'atu li ummati na nema ma al'umma ta shafa'a ceto Fa fa'atani thulutha ummati sai ba bani kashi ɗaya cikin uku na al'umma ta ce dinna baka su yan kashi ɗaya cikin uku na al'umma ka duk yan aljanna ne fa qarrartu sajidan li rabbi shukra sai na fadi ina mai sujada ga ubangiji na domin godiya thumma rafa'tu ra'si sai na sake ɗaukaka kaina fa sa'altu rabbi na roki ubangiji na li ummati ga al'ummata fa atani thulutha ummati sai ba bani wani sulusin na al'ummata wato sulusi biyu kenan fa qarrartu sajidan li rabbi shukra sai na faɗi ina mai sujada ga ubangiji na domin godiya sun marfa'atu ra'asi sannan ɗaukaka kaina fasa'altu rabbi li ummati na roƙi ubangiji na ga al'ummata fa atani tsani a al-akhar sai bani sai bani sauran sauran kashi ɗaya cikin uku ma fa kharartu sajidan li rabbi sai na faɗi ina mai sujada ga ubangiji na rawahu abu daud wannan hadisi ne wanda yake isnadin sa bai inganta ba isnaduhu da'if saboda akwai jahala a cikin isnadin akwai wanda suke ba sanannu ba a cikin isnadin amma kafa hujja da shi kan sujudu shukur yana da asali domin akwai sauran hadisai da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujudu shukur daga ciki akwai hadisin abdurrahman ibn auf wanda ke shi ma ba sahihi bane amma waɗansu malamai sun hassana shi in ka haɗa shi tare da wannan hadisin sai ya zamanto kissa sai ya zamanto hukuncin sujudu shukur ya samu asali hadisin abdurrahman ibn auf shine suna cikin tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ji manzan Allah sai suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunkuya yana sujada sai suka ce masa ya rasulullah wannan sujadar fa sai ce jibril ne ya zo mu. ya ce min ubangijinka ya ce la yusalli alayka ahadun min ummatik illa sallaitu alayhi wala yusallimu alayka wala yusallimu alayka ahadun min ummatik illa sallamtu alayhi ba wani dan al'ummarka da zai maka salati sai ne masa salati ba wani dan al'ummarka da zai maka sallama ya gaishe ka sai ni ma na gaishe shi inji Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na mai saboda girm saboda godiya ga wannan ni'ima babba da Allah madaukakin sarki ya masa salawatullahi wa salamuhu alaihi to amma a cikin wannan hadithin akwai abubuwa waɗanda suke na hukunce-hukunce daga ciki akwai ɗaukaka hannu wajen addu'a wanda yake wannan mutawatir ne in mutum zai addu'a ya ɗaukaka hannu ya ɗaga hannunsa wannan ya zo da hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikinsu shine wannan cewa sunna ne da ta samu asali daga aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma daga kaulinsa cewa idan mutum zai addu'a ya ɗaukaka hannunsa hmm. ko a ina ne ko addu'ar Ah, hatta addu'ar qunut annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ah, ah, addu'ar qunut ana ɗaukaka hannu a cikin sallah ko a wajen sallah ne ko ma ba ko ma haka ne kawai mutum zai yi addu'a kamar yadda wata ran abu musa al-ash'ari ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka nema ma dan uwana abdullahi ibn amir ka nema ka nema ma dan uwana gafarar Allah ka nema mun gafarar Allah da kuma dan uwana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga ya hannunsa yace Allahumma ighfir li abdika Abdullah ibn Qais yace da dan uwana ma ya wale yace wali akhihi faghfir dan uwan nasa ma shi ma ha gafarta masa to kaga da ya ce zai addu'a sai ya dauka hannunsa yayi addu'a haka zalika lokacin da Khalid ibn Walid ya je ya kai hari wajen waɗansu mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi kira su zuwa ga musulunci sai suka rinka cewa saba'ana saba'ana ba san su ce mun musulunta mun musulunta ba sai ce mun yi tawaye mun yi tawaye wato mun fita daga addinin gargajiya sai hali sai halid bai dauke bai dauka cewa sun musulunta da gaske ba ya ya je ya kakkama su ga zaman to kamammin yaki kuma ya umarni da a sassare ma waɗansu daga cikin su wuya aka karkashe su da aka je aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya daga hannu sai ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ala mimma sana'a Khalid Allah na ba ruwana da abin da Khalid ya aikata saboda haka ɗaukaka hannu wajen addu'a yana da asali shi yasa ma malamai suka kirga shi daga cikin hadisai mutawatira al-mutawatirul ma'anawi wato tawaturun sa ma'anawi ne saboda an ruwaito ɗaukaka hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wajen addu'a a lokaci daban-daban da munasaba daban-daban wanda in ka tattara su baki daya za a sami ilimi na yaqini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana daga hannu sannan a cikin nan a cikin wannan hadisin akwai shafaka da tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa domin ya samu wannan lokaci da addu'ar da yake yi ba tasa yake ba ta al'ummarsa yake mm. saboda tsananin soyayyarsa da rahamarsa da tausayinsa ga al'ummarsa kuma a cikin wannan hadithin akwai bayyana falalar al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka bashi ga baki ɗaya al'ummar tasa shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa dukkanin al'umma ta zai shiga aljanna sai wanda baya so kowa zai shiga aljanna Allah ya bashi sai wanda baya so wanda baya so shine wanda yake bin sunna shine wanda baya so kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to sannan kuma wanda yake shine mawdu' mahalli shahid sujudu shukr yace fa harartu li rabbi sajidan shukran fa harartu sajidan li rabbi shukra na fadi ina mai sujada ga ubangiji na domin godiya to shine shahidi din wannan ni'ima ce babba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi ina mai sujada gare ta domin ta wannan ya tabbatar da wannan shine tabbatar da sujudu shukr wanda akan wannan jumhurin malamai suke jumhurin malamai sun tafi akan cewa sujudu shukr mustahabbi ce mustahabba ce idan mutum ya samu ni'ima bayyananna ko kuma Allah ya kawo masa da wani bala'i da zai fada a kansa ko Allah ya kawo masa da wani bala'i sai ya faɗi yana mai sujada ga Allah wanda akan haka mazhabar imamu ahmad da imamu shafi'i da su abu thawar da rewa daga cikin malamai magabata dalilin su ne irin waɗannan hadisai da kuma ayyukan sahabbai daga cikin ayyukan sahabbai akwai cewa lokacin da aka zo ya gaya musayyidina abubakar an kashe musailimatul kaza sai faɗi yana mai kira ga Allah wani hadisin akwai magana akan ingancinsa amma na na ali ya inganta lokacin da na ali je yaƙi da Rijawa a naharawan da aka gama yaƙi sai sayyidina ali ya ce a je a duba akwai wani mutum wanda yake yake da wato na ƙasa a cikin halittarsa wani baki yana da na ƙasa a cikin halittarsa hannunsa wato hannunsa kamar mama kamar maman mace yake hmm, a kansa akwai dan akwai dan alamun gashi a hannun nasa yace a je a duba a cikin waɗanda suka mutu ko za a gan shi aka rinka duba ba a gani ba hankalin sayyidina ali ya tashi ya ce idan ba a gan shi ba to kun yaki kun kashe mutane da suka fi kowanne alkhairi in ku an same shi to kun kasa mutane da suka fi kowanne shirin har an kusan yanke kauna sai aka gan shi wani mutum ya abin da wani mutum ya rufe shi da aka daga sai aka ciro shi ana ganin sa sai na ali sai ya kabbara ya faɗi ya sujada yana godiya ga Allah domin ni'ima ce babba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sai na ali yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa waɗansu mutane za su fita a ƙarshen zamani da za ku rinka wulaƙanta karatun alƙur'aninsu da nasu karatun da za ku rinka wulaƙanta karatun alƙur'aninsu da naku karatun alƙur'ani ku wulaƙanta sallar ku da tasu sallar suna karanta alƙur'ani amma alƙur'ani yana fita daga cikin makogaransu za su fita daga cikin addini alƙur'anin baya wuce makogaransu za su fita daga cikin addini kamar yadda kibiya take fita daga cikin abin da daga cikin dabbar da aka jefe ta har ma mai da wanda ya jifan zai duba ya gani shin ta taba gaya wajini ta wuce gaya jini na wuce ne haka kibiyar take yi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda da waɗanda da waɗanda suka yaƙe waɗanda za su yaƙe su da sun san ladan da Allah ya rubuta musu a harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sai su dogara su daina wani aikin alheri sai ladan da suka samu ya ishe su to saboda wannan ni'ima ta sayyidina ali saboda wannan ni'ima sayyidina ali ya faɗi na mai godiya ga Allah cewa ya zama to cikin mutanen da suka yi wannan yaki kuma abu na biyu a lokacin nan ana cikin rigima tsakanin sayyidina ali da muawiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda wanda duk zai yaki waɗannan hawarijawan za su bayyana a lokacin da musulmi suka dare gida biyu to daga cikin kashi biyu na musulmi wanda ya tashi ya yaƙe su shine ya fi zamantowa kusa da gaskiya bisa ɗaya ɓangaren so da haka wannan nassi ne akan cewa kenan na ali ya fi kusa da gaskiya bisa muawiya shi ma wannan abin ni'ima ce da ya sujana yana godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya ruwaito da asani daban-daban daga sayyidina ali isnadin sa hasan ne haka zalika ah, a haka zalika an wato da waɗansu daga wajen ka'ab ibn malik shi ma wannan yana ma cikin bukari ka'ab ibn malik shine wanda bai je ta kuka ba yana daga cikin wannan wa'ala salafatin ladina kullifu yana daga cikin wayannan guda uku da suka zauna a gida ba su fita yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙaurace musu har matan su masu rabu da su ƙasa ta takura a gare su kowa ya suka zama to kamar raƙumi mai mai kazuwa ba wanda yake son ya hulɗa tare da su suka takura matukar takura saboda sun saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma sun faɗi gaskiya to bayan kwanaki wajen kusa sama da arba'in sai Allah ya saukar da tubansu da aka yi masa albushir cewa Allah ya karbi tubansa sai ya faɗi na mai sujada sai ya faɗi na mai sujada domin shi shi yasa da manzan Allah da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kai kai albushir da ranar da tafi kowace rana alkhairi a gare ka tunda mahaifiyarka ta haife ka ranar da Allah ya ce ya karbi tubanka nasi akan cewa Allah ya karbi tubanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa babu rana da tafi alkhairi irin wannan rana a gare ka tunda mahaifiyarka ta haife ka yace masa hmm. to shi yasa sai ya faɗi na ne sujada daga Allah tabaraka wa ta'ala kun ga wannan ni'ima ce zahira to don haka jumhurin malamai suka tafi akan wannan amma imam malik ya saba imam malik ya saba a wannan ya ce ba a sujudu shukur bal a wajensa ma shi shi yana gani ma haramun ne ai saboda ba ta da asali ya ce ga sayyidina abubakar nan da aka gaya masa cewa sayyidina abubakar ya yi sujuda da aka kawo masa batun an kashe musailimatul kazzab ya ce karya ake ma abubakar ya ce ai gashi nan an yi ta samun nasara a zamanin sayyidina abubakar yaushe aka ji cewa sayyidina abubakar ya yi sujada imam malik ya yi inkarin ta ya yi inkari bisa cewar ba ta inganta ba a wajensa inda sauran nassosi sun zo masa kamar hadithin ka'ab ibn malik da kissa na ali da sauransu da hukuncinsa zai sha babban to ba a kafa ba a rike ra'ayin malami ko da ya zama in aka gane kan cewar dalilin ra'ayinsa wato eh, hujjarsa ce wadda ke ba mai ƙarfi ba na hujjar imam malik ba ta da Tun tunda wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba ko ba haka ba shi bai san ingancin hadisin ba to amma wani ya sani to wanda ya sani zaka ce masa sai ya tsaya akan rashin sanin imam malik na ingancin hadisin ko ku shi na na abubakar ya yi musu to amma na na ali fa na ka'ab ibn malik fa na annabi sallallahu alaihi wasallam fa wani ya daga cikin sababin da yake sa malamai suke sabawa imma ya zama to hadisi bai kai ma mako ya kai ma wani malami sai ya aiki da shi ya tabbatar da hukunci wani malami kuma hadisin bai riske shi ba sai ba zai hukunci da wannan hadisin ko kuma hadisin ya isa ga wani malami kuma ya ga ingancinsa sai ya hukunci da shi wani malami kuma hadisin ya je gare shi amma yana ganin bai inganta ba sai ba zai hukunci da shi ba shi yasa ba a taklidin malami hujjarsa ake dubawa idan dalilin sa yana da karfi sai a bi in dalilin sa ba shi da karfi ba za a bi shi ba shi yasa shi kansa imam malik yake cewa kowanne daga cikin mu yana yin raddin wata magana kuma shi ma ana raddin wata magana tasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahiba hadal qabr ya nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan kabar dan haka aka samu waɗansu daga cikin malaman mazhabar imam malik suka saba ma imam malik ana daga ciki akwai abdul malik ibn habib cikin almajiransa mutanen malaman misra ba ya saba ma imam malik ana da ibn al-qassar daga cikin malamai wanda suka zo daga baya ya saba ma imam malik kuma me sharhin muktasar al-bunani hashatul bunani hashatul bunani ala muktasar khalil yace wannan shine shine ita ce magana ta kusa da ta kusa da hujja sabanin abin da yake mashhurin mazhabar imam malik saboda haka ba wai mu ne kawai muke cewa mun saba ma imam malik ba da za a ce ga shi nan masu abin nan yan cewa yan rashin bin mazhaba a cikin mazhabar imam malik aka samu wanda suka saba masa don a gane cewa wato malamai hujja suke bi malamai hujja suke malamai wanda yake sun san sunna hujja suke bi imam abu hanifa shi ma ya saba amma ya ce idan mutum ya yi babu laifi amma makaruhi ne saboda shi ma hadisan ba su riske shi ba saboda haka dai abin da yake mafi rinjayen magana shine za a yi ta ko ba za a yi ba saboda dalili ya tabbata a cikin sunna da ayyukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kissar Ka'ab ibn Malik a sahih al-Bukhari take sujada Sa'ad ibn Malik Ka'ab ibn Malik kuma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda haka ta zama an samu mai an samu sunna taqririyya sunna ce taqririyya abinda aka yi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kwabi mutum akai ba ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gani ba in dai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka yi sahabbai suna kafa hujja da wannan akan cewa sunna ne sun kasance kamar sun kasance suna kwankwasa kofarsa da 'yan yatsunsu to tunda ba a saukar da alkur'ani da ya hana su ba sai aka ɗauki wannan sunna ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta su haka haka dalika limancin amru ibnu abi amru ibnu salama yaro da yake limancin mutanensa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne malamai sun kafa hujja da wannan akan cewa wannan sunna ce ta qadiriyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba amma tunda an yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai dace ba da alqur'ani ya sauko an gyara abu saboda haka tunda ba kaf ibn Malik yayin wannan sujada da ba ta da asali da Allah zai sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gyara wannan to saboda haka sunna ce wannan sunna ce ta qadiriyya sai dai yaya mutum zai sujudu shukur din ya zai yi ta ne in yi ana kawo masa labarin cewa wata ni'ima ta faru zai alwala ko ba zai alwala ba hmm? masu cewa a sujudu shukur jumhurin sun tafi a cewa sai an yi alwala Shafi'iyya da hanabila sun ce sai mutum ya je ya alwala tunda sujada ta daga cikin jinsin ayyukan sallah saboda haka sharuɗan sallah ta hau kanta sai mutum ya alwala ya fuskanci ƙibla kuma ya yi sutura kamar sujadar tilawa haka suka ce za a yi sujudu shukur amma waɗansu malamai sun saba musu wanda daga cikinsu akwai shekul islam ibn taimiyya ya ce sujudu shukur in nan ba sallah ba ce ba kuma ma'anar sallah ta kyau sujada ce da take da aiki ne da yake da sababi sababinsa shine ni'ima idan ni'imar tana zuwa idan labarin yana zuwa lokacin ne mutum zai yi idan ya ce zai yaje ya yi alwala to sababin ya kau in sababin ya kau ko abin da za a yi domin sababin shi ma ya kau saboda haka yaushe za ka ce sai ka je alwala sannan za ka zo kai sujudu shukr ana gaya maka a lokacin za ka faɗi kai sujada abin da yake karfafa wannan ra'ayi na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wanda yake shine mafi inganci insha Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma umirtu bil wudu idza qumtu ila salah an umarce da yin an umarce ni da yin alwala ne kawai in na tashi zan yi sallah da haka ibnu shaykh al-islam ibnu taymiya na gani hatta sujudu tilawa ma ko mutum bashi da alwala zai yi ta ko mutum bashi da alwala yana tilawa alqur'ani in wajen sujada ya zo sai ya yi ta domin ba sallah ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alwala an umarci shi da yin ta ne kawai idan zai yi sallah to sujudu tilawa kuwa ko sujudu shukur ba sallah ba ce don haka umarnin Allah bai zo akan cewa sai mutum ya yi alwala ba kuma haka har wayo suka ci gaba da cewa wannan ra'ayi na shekul islam ibn taimiyya cewa dukkan sharuɗan sallah ba su hau kanta ba saboda haka mutum ko yana ko yana fuskantar ƙibla ne ko ba ƙibla yake fuskanta ba ya yi sujada sai dai al'aula ya fuskanci kibla domin ya yi saboda Allah ya sanya kibla ita ce wurin da ake fuskanta domin yin addu'a domin ko wajen addu'a ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fuskanci kibla ne an ruwaito yakan fuskanci kibla wajen yin addu'a to wannan shine abubuwan da shine abin da yazo akan sujudu shukr kun ga mun samu asalinsa kenan daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in muka duba ma faɗin manzan Allah salawatullahi wasalamu alaihi yayin da wani daga cikin sahabbai ko usama ne namanta ya tambaye shi ce ya rasulullah nuna min aikin da zai shigar da ni aljanna sai ya ce alaika bi kafirati sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa Allah illa rafa'aka biha daraja wa hatta wa hatta anka biha khati'a yace ka lizumci yace me zan yi na shiga ka nuna mu abin da zan yi shiga da zai shigar da ni aljanna yace ka lizumci ka yawaita sujada ka lizumci yawan sujada domin ba za ka baka taba yin sujada sau ɗaya ba ga Allah ba ce Allah ya dauka darajar ka sau ɗaya da ita kuma ya yafe maka zunubi guda ɗaya da ita to kaga ko wannan yin sujada in dai mutum ya samu halin yi wannan hadisin zahirin sai na nuna mutum ya yawaita sallah ne domin a cikin sallah akwai yawan sujada to amma kuma amma mantokinsa domin mutlak ne an sake shi babu kaidi duk wata sujada da kai ya zuwa ga Allah wanda ya hada sujada da zaka yi a cikin sallah da sujada godiya ga Allah da sujada tilawa alqur'ani duk sun shiga ciki hmm? ko ballantana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya kira sujadar da ake yi in an karanta suratu sad yana cewa sajada ha dawudu taubatan wa nahnu nasjudu ha shukra annabi dawud ya yi wannan sujada domin tuba ga Allah mu kuma muna yin wannan sujada domin godiya ga Allah saboda haka kenan sujadar godiya ga Allah tana da asali hmm? sujadar godiya ga Allah sujadar yin godiya ga Allah tana da asali saboda duk duk wayannan hadisai da suke nuna wannan saboda haka bai kamata mutum ya ya sake da wannan sunna ba wanda yake ta tabbata a ba wanda ya ce yin haka idan mutum ya haka ya yi ma mazhabar imam malik waye kamar yi ma imam malik laifi ba kai ma imam malik laifi ba eh, domin koyi kai da sunna wanda yake shi ma kokarin duk da yake yi da yake cewa kar a yi din kokarin bin sunnar yake hmm. na to ban sani ba ina ganin za mu ci gaba da babu fadlul qiyamil layl dan da alama mutane da ba san yau an koma karatu ba hawa ku da dama <laughs> to babu na biyu babu fadli qiyamul layl babu falalar qiyamul layl babu da yazo a falalar tsayuwar dare qiyamul layl ma'anarta tsayuwar dare wato tsayuwar dare a cikin sallah tsayuwar dare a cikin sallah shine ma'anarta قال الله تعالى الله تعالى يأتي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا daga cikin dare ka yi tahajjudi wato shine kai bacci sannan ka tashi kai sallah nafilatan lak ƙari a gare ka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ya kusanta ubangijinka zai tashe ka a mukami wanda yake abin yabo matsayi wanda yake abin yabo wato ma'anar ta hajjud shine mutum ya bacci a farkon dare sannan ya tashi wanda ya kwanan zaune ba za a ci masa yi yi hajjud ba domin a lugar larabci ma'anar ta hajjud kai bacci sannan ka tashi domin shi kansa wannan din wata ibada ce wadda yake tafi kawai a ce ka zauna ka ki bacci da daddare kana jin daɗin bacci ka ƙaurace ma makwancinka hmm? ka tashi saboda Allah shi yasa Abdullahi ibn Rawaha a cikin waƙensa da yake na yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yabansa da wannan sifa yabitu yujafi jambahu an jabinihi an jabini yabitu yujafi jambahu an firashihi idza bil mushrikin al yana kwana yana ƙaurace gefen jikinsa yana ƙaurace ma makwancinsa yayin da wurin kwanciya ya yi nauyi da mushrikai mushrikai sun yi nauyi suna tabbaci abinsu shi ko lokacin nan tashi yake yana sallah za ka haɗa shi tare da waɗannan to shine ma'anar tahajjud kenan a tahajjud shine mutum ya bacci sannan ya tashi ya sallah to yin sallar dare farkon musulunci wajiba ce daga domin uh, suratul muzammil ita suratul muzammil ita ce sura ta biyu ko ta uku da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki aka ce qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alqur'ana tartila ka miƙe kai tsayuwar dare illa qalilan daga cikin dare din to sai ya zamanto wannan umarni wajibi ne daga karshe Allah maɗaukakin sarki ya shafe wannan wajabci din aka mai da shi mustahabbi إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار هل إن ديك تشوى فقرأوا ما تيسر من القرآن كُكَرَنْتَ أبن دي سوغك أنا القرآن saboda haka daidai gwargwadon abin da mutum zai iya yi da daddare sai ya tashi to lokacin sai aka ɗauke wajabci ta zamanto kuma a sunna mustahabba mai karfi to amma dangane da manzan Allah sallallahu alaihi tana nan a wajibci shi yasa gashi nan kun ga umarnin sa aka aka ce da daddare ka tashi kai sallah bayan kayi bacci nafilatan lak ba wai cewa nafila ce a gare ka ba shine ma'anar nafilatan lak ba ai ziyadatan lak ƙari ne a gare ka domin shi tahajjudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙari ne a darajarsa saboda ita ta shi tahajjudin na Allah yana sababi ne na samun gafarar zunubai to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an riga an gafarta masa saboda haka duk tahajjudin da yake yi nafilatan lak ƙari ne a gare shi shine Allah ya ce asa an ya asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya kusanta ubangijinka ya tayar da kai a matsayi wanda yake abin yabo shine matsayin ceto wanda zai ceci dukkan al'umma baki daya wanda ko wanda Allah madaukakin sarki bai ba mu wani ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi alaihi wa qala ta'ala Allah ta'ala yace tatajafa junubuhum anil madaji bayan Allah yake kirari a gare su wanda suke imani da ayoyin Allah inna ma yu'minu bi ayatin alladhina idza dhukiru biha kharru eh, eh, eh, kharru sujadan wa sabbu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum al madaji wanda suke imani da ayoyin ubangiji ya da cewa su ne waɗanda gyaffan jikinsu wato makwantansu suke ƙaurace ma wurin kwanciyarsu tatajafa ai tatanaha ai tabta'id tana nisantar makwanci hasu suna nisantar kwanciya suna nisantar shimfiɗa ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a suna kiran ubangijinsu suna masu jin tsoro suna masu kwaɗayi to wannan shi ma kun ga aiki ne wanda yake na nafila amma Allah ya yabi bayan Allah da shi domin ya nuna matsayin qiyamul layl wa qala ta'ala Allah ta'ala yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un su sun kasance kaɗan ne daga cikin dare ma ya haja'un ai ma ya namu kaɗan ne daga cikin dare suke yin bacci baccin su da dare kaɗan ne mafi yawan daransu su sallah ne to wannan ayoyi ne da suka zo dukkan akan falalar qiyamul layl qiyamul layl wato al'adar salihai ne a cikin al'umma tun tun a cikin tarihin al'ummar nan al'adar salihan bayan Allah ne kuma sababi ne na samun gafarta zunubai kamar yadda zamu gani a cikin hadisan da za su zo da haka mutum ba zai dauki tafarkin salaha ba mutum ba zai dauki tafarkin kyawawan ayyuka ba sai ya zamanto a cikin rayuwarsa ya lazumci qiyamul layl hadisi na eh, hadisi na farko a wannan babi wanda shine na 1167 an Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya dada ita ta ce. an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-layl hatta tatafattara qadamahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsayuwar dare har kafafunsa su rinka tsatsagewa a wata riwaya ta tawarram har kafafunsa su ɗururuwa su kumbura sai sun tun saboda dadewa a tsaye fa qultu lahu sai nace masa lima na hadha ya rasulullah me yasa kake haka ya rasulullah wannan magana ce ta tausayi wa qad ghufira laka ma wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar gashi an riga an gafarta maka abin da ya gabata na laifuka na zunubanka da kuma abin da ba wanda yake bai zo ba hmm? qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce afala akunu abdan shakura to ba na zaman to bawa mai yawan godiya ga Allah ba Inde har Allah ya min wannan ni'imar to ya cancanta ya zamanto cewa na to mai godiya tunda Allah ya yi min ni'ima wanda bai taɓa ma wani ba to ni kuma ya kamata ne godiya wanda wani bai taɓa ma Allah wannan godiyar ba to wannan shine karimi kenan hmm? Idan akramta idan akramta karima malakta mai girma wanda yake mai daraja idan ka girmama shi to zaka san ka samu dan halal amma matsiyaci ku shi in ka girmama shi lokacin nan sai ya zamanto mai taurin kai sai ya zamanto kuma mai fankama Hmm? mai bijirewa to annab sallallahu alaihi wasallam saboda karamcin asalinsa da karamcinsa da kaddara shi ne shi yasa ya kaddara nimar Allah haka jiriha yayin da Allah ya masa nima da bai taɓa yin wani ba sai ya zage dantse kan yayi ibadar da wani bai taɓa yin wannan ibadar ba shi yasa yake cewa na fi ku na din na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku sanin Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim sun ruwaito hadisi na 1168 an wa anil mughira bin shu'ba nahwahu daga mughira bin shu'ba kutankucin wannan hadisin shi ma muttafaqun alayh ash-shakur siga ce ta mubalaga wato mai isa matuƙa wajen godiya ga Allah Ashakir shakir shine mai godiya amma ash-shakur mai yawan godiya har ya isa dukkan matukar yin godiya ya ishe ta wato ya kai ya zuwa gareta. haka Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kansa yace haka yake so ya zamanto wa an ali radiyallahu anhu daga ali ibn abi talib Allah ya da shi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa fatimata layla fa qala ala tusalliyan muttafaqun alaihi daga ali ibn abi talib cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa cikin dare shine ma'anar turuq at-tariq mai zuwa da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa cikin dare shi da fatima lailan da daddare faƙala ala Salliya ne ce musu ba za ku tashi ku yi sallah ba ga muhimmancin ƙyamun lail kenan wato ba ma kawai 'yan gidanka ba hatta waɗanda suke 'yan uwanka da wanda suke da yarka da take a wani gida ka je ka tashe ta ko ka buga mata waya ku tashi ku yi sallar dare haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gidan sayyidina ali da fatima yace ku tashi ku yi sallar dare sai sayyidina ali ya ce masa to ai rayukan mu a hannun Allah suke lokacin da Allah ya ga dama ya dawo da su sai ya dawo mana da su mu tashi mu sallah sai sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bugi sa yana mamaki ya ce wa kana al-insanu akthara shay'in jadala mutum ba wanda ya fi shi yawan jidai wato abun mamakin yadda ya saurin ba da ansa sai na yana faɗan wannan wani ba za a kama shi ba ya saurin ba da ansa to amma a shahid a ciki shine saboda muhimmancin qiyamul lail ga ta ba wajiba bace ba ba dole bace a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam je tashe su domin su ma su tashi da daddare su samu wannan albarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi in yayi sallar dare sannan sai tashi Aisha ya ce Aisha ta ki wutiri kafin in ya zama kan cewa ba za ta yi sallar ta irin tasa ba mm. Yanda ya tashi su yi tare ga baki daya amma in ya zama to cewa daren ya kusan karewa sai ya tashe ta domin ita sannan sai ita ma ta yi wutiri kamar yadda ya zo ta bayyana a cikin riwayarta wanda haka ya kamata kenan mutum ya kasance wato alamar mutum cewa mai gaskiya ne shine ya zama aikin aikin addininsa da yake aikin ibadarsa da yake tare da mutanen gidansa suke amma in shi yana yi shine kawai mai ibada shine kawai mai zuwa masallaci mutanen gidansa ko ko su je su kwana suna kallon talabijin da sauran shi ko bai damu shi ya je ya kwanta dan zai tashi karshen dare amma shi ba zai bai su ba zai sanya su su ma su kwanta dan samu wannan albarkar ba to wannan alama ce ta rashin ta abin ta tarsashin gaskiyar nufi tare da shi inda gaskiyar nufi ka soma wanda kake tare da shi alkhairi ya zama to zahirinka da ka duk ɗaya yake to ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin yake koya mana gidan sayyidina ali kusa yake da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa kusa yake dan yanzu inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mun san dai ba kawai kabarin sai yana cikin ɗakin Aisha to ɗakin Aisha shine aka gine shi aka sanya wani koran labule aka rullube shi ba za a gan shi ba to sannan aka zo aka yi aka yi wani shabaki shi ne ake ce masa shabaki wannan wayar to wannan wayar ta hada ɗakin hafsa da ɗakin aisha da gidan sayyidina ali da ɗakunan sauran matan baki ɗaya wannan wayar so da gidan sayyidina ali da yake da ɗakunan waɗansu daga cikin matan manzan allah sallallahu alaihi wasallam kusa kusa suke to shi sa ya tashi har ya je ya tashe su da shi da fatima saboda wato so musu alkhairi da yake yi da kuma saboda girman alkhairin da ke cikin qiyamul layl tarakahu atahu laylan wato shine mutum ya zo in kace tarakahu shine mutum ya zo ma ya zo wani da daddare wa an salim ibn abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu daga salim dan abdullahi dan umar dan al-khattab Allah ya ji da su baki daya wato har shi ma salim din kenan an abihi daga babansa abdullahi ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ni'mar rajulu abdullahi law kana yusalli min al-layl madalla da abdullahi madalla wato mutumin arziki ne abdullahi shine ma'ana ni'mar rajul mutumin arziki ne madalla da shi a mutum law kana yusalli min al da a ce yana sallah da daddare qala salim salim فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام لا ينام من الليل الا قليلا عبد الله bayan fadin الله صلى الله عليه وسلم da wannan maganar ya kasance baya bacci da daddare sai kadan wannan hadisin yana da kissa kissa sa shine Abdullahi ibn Umar ya kasance saurayi yana kwana a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da al'ada cewa bayan sallah asuba sahabbai sukan zo kowa ya faɗi mafarkin da ya taɓa yi kamar haka kissa ta zo a cikin Bukhari bayan sallar asuba sai kowa ya rinka zuwa yana faɗin irin mafarkin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya fassara musu ya ko kuma ya gaya musu abu na albishir da sauransu daga mafarkin mutane shi kuma Abdullahi ibn Umar ya ga baya mafarki yace ni ba mutumin kirki bane da mutumin kirki ne ni ma da nayi wani mafarki na kirki to wata ya zo kwanciya da daddare sai ya ce Allah ni ma ka nuna min wani mafarki wanda zan amfana da shi ya addu'a cewa Allah ya bashi ya sa ya mafarki na alkhairi daga babu laifi idan mutum ya addu'a Allah ya sa ya mafarki na alkhairi amma ba a baka ba a ce an baka wani lakani na wata sallah ba akwai wata sallah da ake cewa aje aje mutum idan ya yi ta zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam farki in ya karanta ah, wa shamsu wa duha ko kafa nawa ce ko da abin nan duk dai irin wannan lakarin abin nan za ga ana faɗan su mutum ya addu'a tsakaninsa da Allah Allah ya nuna masa wani kyakkyawan mafarki babu laifi a cikin wannan amma ba da wani ba da wata sallah ta musamman ba domin duk wayannan sa daga cikin abubuwan da ba su da asali a cikin addini to sai abdullahi ibn umar ya ce allah ka nuna min mafarki kyakkyawa da ya kwanta bacci sai mafarki ranar kiyama ta tashi sai ga waɗansu mala'iku guda biyu kowanne a hannunsa da gudumar karfe a hannunsa suka zo suka kama shi suka rike shi za su tafi da shi za su je su jefa shi cikin wutar jahannama ya ce hagga shi ya ga wutar ya ganta tana da kaho guda biyu an naɗe bakinta ya leƙa ciki har ya ga waɗansu mutane daga cikin an ne musu azaba a ciki an tafi da shi ɗin kenan sai wani mala'ikan shi ma da guduma a hannunsa sai ya zo sai ce masa lantura kakkai fargaba gaban kai faɗi lafiya lafiya ba komai an ta rajulun salih kai mutumin kirki ne lau an naka tukfiru sala ina ma dai da a ce ka rinka yawan sallah to sannan eh, da mutumin ya haddashi to sannan lokacin ne kuma sai aka da wannan mala'ika na uku din ya haddashi sai kuma biyun suka tafi da shi suka je suka nuna masa wutar jahannam to shine da ya farka sai ya je ya gaya ma yar uwarsa Hafsa ita kuma Hafsa sai ta je ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ara ura akhaki rajulan saliha ina ganin dan wannan naki mutumin kirki ne salihin mutum ne lauka na yusalli min al-layl ina ma da a ce yana sallar dare ina ma da a ce yana sallar dare to kaga ga mala'ika ya ga masa a cikin mafarki ina ma a ce yana yawan sallah gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ina ma da a ce yana sallar dare mutumin kirki ne shi alama mutumin kirki ne shi ne zai za a je a jefa cikin azaba Allah ya tsirar da shi to da alama mutumin kirki ne to amma fa akwai sauransa shine cewa baya sallar dare a nafi maulansa yake cewa abdullahi ibn umar ya kasance a lokacin nan kana rajulan raqadan mai yawan bacci mai nauyin bacci ne in ya kwanta da daddare baya tashi sai an yi asalatu kamar yadda ya zo a cikin riwaya a cikin musnadin ruwaya ne in ya kwanta bacci baya tashi sai an yi asalatu to amma tun da aka gaya masa wannan to ya kasance baya barin kiyamul layl ko a halin tafiya ko a halin zaman gida tun da ya ji wannan baya bacci da daddare sai kaɗan ga shi ko Allah ya sa shi ya yi tsawon shekaru tunda sai da ya kusan tamanin shekara saba'in da wani abu ya yi kafin ya mutu yawaita ibada shi yasa sai na imamu zahabi ya ce game da abdullahi ibn umar yayin da bayan an kashe sayyidina ali daga cikin waɗanda aka yi tunanin a ba su hilafa shine abdullahi ibn umar ya ƙi karba yake cewa to ba ku wanda ya cancance ta bayan na ali a wannan zamani irinsa saboda salahasa to wannan kun gano mana muhimmancin kiyamun layin cewa salahar mutum ba za ta cika salaha ba sai ya kasance shi ne qiyamul ne. an ce salihi ne amma ina ma yana kiyamun layin. salihi ba kiyamun layin ba salihanci kenan 'an Abdullahi الله بن bin Al-As radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه daga abdullahi ibn amr bin al-as Allah ya yarda da shi abdullahi ibn amr bin al-as as-sahmi shi ma mun karanta tarjumar sa shi wanda nace muku tsakanin sa da mahaifinsa shekara 12 baban sa ya haife shi na dan shekara 12 ya haife shi ko mun yi sa abdullahi ibn amr abdullahi ibn abdullahi ibn amr ibn al-as as-sahmi wanda yake cikin wanda suka yawaita wanda suka ruwaito suna da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan yana rubuta duk abin da ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma ya riga ma babansa musulunta babansa Amr bin al-As amma Abdullahi ya riga shi musulunta yana daga cikin muhajirun yana daga cikin mutanen Makka daga Bani Saham a ya mai yawan ibada ne baya bacci da daddare baya barin baya shan ruwa kullun cikin azumi yake har ubansa ya je kai karar sojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wata ran yaje ya samu matarsa matarsa ko kwalliya bata iya ba yace ke ko me yasa me yake baki baki mijin ke kulliya gashi lokacin da ya dan saurayin sa shi ai Abdullahi ba shi da bukata gare ni ba shi da bukata ga iyali kullun sallah yake da da ranar ma da ranar ma kuma azumi yake ba shi da bukata sai ce wallahi sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba zai yi ba yaje ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai aka kirawo shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa idan kai haka ai sai ya zamanto sai idanu a abin nan sai jiki ya rame idanu kuma ya zamanto kan cewa na manta kalmar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka abin da zai faru ga idanunsa sannan ya gaya masa wannan hadisin mashhur inna li nafsika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan Fati, kulli dhi haqqin haqqan hmm. kanka ranka tana da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka baƙonka yana da haƙƙi a kanka ka ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa sannan ya ce masa to yaya kake azumi ya ce ai shi kullum yake azumi ce a'a ya ce ka yi azumi kwana uku a cikin wata ya ce zai iya sama da haka ya ce to ka yi a abin litinin da alhamis ya dai tafi da shi har sai da ya kai shi zuwa ga azumin annabi dawud ka yi azumi yau gobe ka sha ya ce yana son sama da haka ya ce la abdala min zalik ba abin da ya fi wannan haka za ka yi to karatun alkur'ani tun da ya fara da shi kan cewa ka yi sauke alkur'ani duk wata ɗaya yi sauka ɗaya ya ce a zai iya sama da haka aka dawo kwana goma sha biyar aka dawo kwana goma har dai aka tike a kwana bakwai aka ce a ya tsaya a nan ba a dai ya sama da kwana ya sauke ƙur'ani ƙasa da kwana bakwai ba kuma haka ya lizimce shi da ya girma da yake Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ta yi Allah ya sa ka to mai tsawon rai abin da yanzu kake ga kasi sai ku da ya zo din da ya tsawon rai sai ce ina ma ya karɓi rukusar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kyakkyawan alƙawari na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar nufinsu da Allah wannan alƙawarin da ya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tsufa bai bashi ba idan ma wani abu ya same shi na rauni ya ta shan azumi ya ta shan azumi to sai ya ta rama ba ya ta rama ba sai ya iya wannan abin da lizinta ma kansa ya dawwama a kansa to ne nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa la ya ya ce masa ya kai abdullahi la takun mithla fulani kada ka zamanto kamar wani wannan wani din ba wani mutum bane ayyananne wato kada ka zamanto kamar wannan kana yaqumu min al-layl ka qiyam al-layl da ya kasance yana yin sallah da daddare sai ya daina ya watsar wato ma'ana ka ɗauki abin da za ka iya dawama a kai kada ka ɗauki abin da za ka fara wuta wuta wuta wuta sannan ka zo ka watsar ka dena. domin aikin da Allah ya fi so shine mutum aikin da mutum zai dawama a kansa komai kankantarsa komai kankantarsa ba ka ɗauka ka ce kai kullum a cikin daren Allah sai ka abin sai ka yi abin sai ka karanta izufi goma ba ko sai ka yi sauka cikin dare ka ji an ce sai na Usman ya soke Qur'ani a cikin wutiri kai kuma Allah ya baka alkur'ani ka ce kai diddiran Allah ta'ala sai ka yi sauka to kar ka yi haka ka ɗauki abin da za ka iya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuzo min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku dauki abin da za ku iya a cikin ayyuka domin Allah ba zai daina ba ku lada ba sai kun sai ku ne kuka gimsu kuka daina ne hmm. Allah ya fi san abin da mutum zai dawo a kai sai mutum ya shirya ma kansa wato wani ya nuna cewa kenan rayuwar mu inda muke tsara rayuwar mu rayuwar mu na a wannan al'umma rayuwar malam bahaushe rayuwa ce da ke bata dace da tsarin addinin musulunci ba don rayuwa ce ba ta tsari ba don bayan da za a mutum da wama a cikin wanda sai yana da rayuwa ta tsari amma sai ya ga mutum mutum ya zo tiryan tiryan ya fara abu hmm, sai ka ga kawai lokaci ɗaya an zo an wargaza masa abinsa kuma wai dole ne ai wannan wargazawar shine tsarin rayuwar yanzu da za a ce akwai mutumin da yake yanzu akwai wani malamin in aka ce karfe tara da rabi ta yi ko kai in aka ce karfe tara da rabi ta yi ya kwanta ko kai waye ba yadda za a kashe ya ba yadda za a yi sallama da shi ya fito ya riga ya yi bacci ba yadda za a ka buga masa waya a lokacin nan ma waya sama a rufe take a lokacin ma ba a rufe waya din nan lokacin irin wayar gida ce ta bugawa zara ma wayar ake yi zare wayar ake daga jikin kan kai ta yi kai ta yi haka dina a wani nan wajen idan mutum ya haka sai a ce ba a san mutane wulakanci girman kai ya masa girman kai ya ishe shi wai mutum ba zai tsara rayuwarsa ba domin kuma maslaha kanka ne to in mutum bai tsari ba ba zai iya samun abin da zai dawwama a kansa ba dole sai ka tsara rayuwarka so haka idan mutum bai yi tsari a cikin rayuwarsa ba haka zai haka haka haka rayuwa za ta wuce ya rasa maslahar kansa in ta nan duniya wala ta lahira sau da haka dole ne mutum wannan ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana kan cewa kada mu zama to kamar irin wanda yake zai dauko aiki ya fara sannan ya watsa abin da ake so mutum ka dawwama to yin dawwama a cikin wannan ko yana buƙatar tsari kace kai ga yadda zaka tsara rayuwarka haka ya kamata mu kasance وعن ابن مسعود رضي الله حديثي ندبو دا دري دايا دا سبعين دا بيو عن ابن مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an waito daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya yarda da shi shi ne kamar mun karanta zukira inda عند النبي النبي صلى الله عليه وسلم hatta نام ليلة za ka rajulun ذاك رجل بال fi في a أو fi في أذني متفق عليه عبد الله بن مسعود an ambata an ambata a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci wani mutum da ya kwanta da daddare bacci har sai da gari ya waye sai ya ce wannan mutum ne wanda shaidan ya yi fitsari a cikin kunnuwansa ko kuma a cikin kunnensa guda ɗaya wato ma'ana wanda zai bacci har gari ya waye bai tashi yayi sallar dare ba to wannan tamkar wanda shaidan ya ribace shi yadda ba ma ya ribace shi ba ya zamanto ya samu iko a kansa har ma ya wulakanta shi ya yi masa fitsari a cikin kuni wal iyadu billah shi yasa wata ran akwai akwai wata kissa da na gani ta wanda daga cikin malaman hadisi imam ahmad ya kawo kissa ina jin tabakar malaman imam ahmad wata ga ibn sulaiman ne yana da kuyanga yana da baiwa wata sai ya sayar da ita ga waɗansu mutane bayan watanni sai ga kuyangan nan ta dawo ya ce don allah ka dawo da ni ka fanshe ni ka sake saya ta ka dawo da ni ya ce me yasa ta ce ka sai da ni ga mutane marasa kirki ka sai da ni ga mutanen banza kawo masu haka ta kira su ya ce mutanen banza ce me yake nufi mutanen banza an so kwanta da daddare gidan nan ba a tashi sai an yi a salatu wai su ne mutanen banza ka ji kuyanga take faɗan wannan kuyanga take faɗan wannan saboda me saboda ita ga yanda aka rene ta a gidan da take duka da mun duk mun zama gidajen mutanen banza ba a tashi sai an yi a salatu to mu waɗansu gidajen ma ba a tashi sai gari ya waye sai rana ta sai yanzu an muku yanzu anya mutanen fa da su fa za mu tsaya fa gaban Allah fa ai mana hisabi fa su ma dukkanin su bin annabi sallallahu alaihi wasallam suka bin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kamar yadda aka ce mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yadda suka yi tasu biyayya da gaske mu kuma ga yadda muke tamu biyayya yanzu muna biyayyar kenan Allah musta'an hadisi na dubu da ɗari ɗaya da saba'in da uku an abi hurara Allah daga abu hurara Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aqidu shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nam thalatha uqad shaytan yana kulla kulli yana kulla kulli ah, guda uku alaƙa fiye ra'si ra'asi a ƙeyar ɗaya daga cikinku idan huwa nama idan ya kwanta bacci ya yadribu ala kulli uqdatin alayka laylun tawil farqud a kowace a kowane kulli kowane dauri idan ya daure sai ya ce alayka laylun tawil farqud daren mai tsawo ne kai bacci fain in istayqadha fa dhakara Allah ta'ala in hallat uhda in ya farka da bacci ya ambaci sunan Allah sai kulli ɗaya ya kwanci fa'in ta tawabba in hallat uqda in ya alwala sai kulli ɗaya ya kwanci fain in salla in hallat uqadahu kullaha in ya tashi ya salla dukkan kullin da yayi sai su kwanci fa asbaha nashitan tayyiban nafs sai ya waye gari yana mai nishaɗi mai zuciyarsa mai daɗi mai tsarki kyakkyawar zuciya yana farin ciki wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan in ko ba haka ba sai wayi gari yana mai mummunan zuciya mai kasala ba shi da nishadi wajen bin Allah muttafaqun alaihi wato shaydan kun san kulli da ake yi in za a in za a yi sihiri ake yin sa ko ba ka ba shaydan ku shine uban sihiri to haka yake ma mu'minai sihiri kun san aka in masu sihiri in suna in suka in suna yin wa min sharri nafathati fil uqad annafasat fil uqad sune matan huyay ibn ahtab da suka suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri in suka kulla abu sai su tofa su tofa abubuwan sihirin to shi dan haka yake kullun sai ya zo in ya kulla sai ya tofa abinda yake tofa shine alayka laylun tawilun farqud daranka mai tsawo ne ibashi shi abin shabaccinka to idan mutum ya farka yace in mutum yana farkawa yace alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur yayi addu'a ya ambaci Allah ko kuma yayi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yana farkawa daga bacci yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ighfirli to sannan in yayi wata addu'a bayan ya yi wannan duk abin da ya roƙa Allah zai bashi in ya tashi ya alwala ya sallah Allah zai karbi sallarsa to farkon farkon abin da za yi in kai wannan shike na sai ka ka karya alƙadarin kulli da in ka tashi kai alwala ka karya alƙadarin kulli na biyu in ku kai sallah na ka karya alƙadarin shaidan in ku ba haka ba ka kwana a ribataccen shaidan shaidan yayi maka sihiri shi za ka ga mutum ya tashi da safe ji ana ta rigima da shi ba yi ba dalili ransa ya ɓaci ba shi kuma da shaɗin bin Allah ba shi da shaɗin abin kirki kafiyatu ra'sihi akhiruhu abin da ake nufi da eh, wato eh, kafiyatu ra's shine keya a hadisi na karshe da zamu karanta a wannan rana shine hadisi na 1174 a wani abdullahi bin salam daga abdullahi bin salam radiyallahu anhu Allah ya da shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil layl wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam rahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih abdullahi ibn salam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane afshu salam ku yada sallama tsakanin wa at'imu at'am ku ciyar da abinci wa sallu bil layli wan nasu niyam ku sallah da daddare alhali mutane suna ta bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci wani hadisin yana da kisa farko dai tukuna abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam yana daga cikin yahudawa malaman yahudawa da suka musulunta asalin sunansa Hussein bisad annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna zuwa ga Abdullah hmm. ya daga cikin kabilar Yahudawa asalin sama daga cikin daga cikin kabilar Binyamin daga ba Binyamin ba daga cikin daga cikin gidan annabi Yusuf yake jika annabi Yusuf ne kamar yadda masu tarihi suka tabbatar jika annabi Yusuf ne ya daga cikin farkon wanda suka musulunta daga Yahudawa bal malaman tafsiri ma kamar su abdullahi ibn abbas an ruwaito suna cewa fadin allah ta'ala wa shahida qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum an ce abdullahi ibn salam shine shahidun min bani isra'ila ya musulunta a farkon zuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam madina tun manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana quba kafin ya shiga madina abdullahi ibn salam ya zo ya musulunta domin yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fuskar ka ba fuskar makareci bace ba fuskar ɗan siyasa bace ba fuskar mai neman mulki bace fuskar mai neman lahira ne yana ganin sai ce fuskar ka ba fuskar makareci bace salawatullahi wa salamu alaihi sannan ce masa zai masa tambayoyin abubuwa guda uku ba wanda ya san su in ba annabi ba to Abdullahi ibn Salam ya kasance yana daga cikin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna ya ce inni arahu ashiral ta fil janna shine na goman mutane goma a cikin aljanna hmm. na goman mutane goma farko da za su ga aljanna shine ma'ana ashiral ashara a cikin yan aljanna na goman farko da za su shiga ya gan shi Shi ne abdullahi ibn salam ka duba adalci irin na addinin musulunci asalinsa bai hude ne ba balarabe ba ne amma ga shi ga matsayin da ya samu saboda ne saboda imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wata ran ana zaune manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wannan hanyar wanda zai fito daga cikinta yanzu dan aljanna ne sai ga Abdullahi ibn Salam ya fito daga ya ya rayu a Madina ya rayu kuma a Madina ya rasu a shekara ta 43 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'az ibn Jabal lokacin da ya zo mutuwa sai aka ce masa sai wani daga cikin mutanensa yazid ibn amira yake tambayarsa ya ce ka yi min wasiya ya ce ne maka wasiya cewa in za ka nemi ilimi ka nemi ilimi wajen mutum hudu da abu darda da abdullahi ibn mas'ud da ubay ibn ka'ab da abdullahi ibn salam ya ce waɗannan su ne malamai ya ce ka nemi ilimi in za ka nemi ya ce ka nizimce su a gaya mashi abdullahi ibn salam a saboda matsayinsa na ilimi ya wanda hadisin da ya rawaito yana da kissa domin ya rawaito ne cewa lokacin da ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai musulunta da ya ganshi yace fuskar ka ba fuskar makareci Ya ce sai ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba yana yawan mutane hudu ba yana cewa yana faɗan wannan hadisi shi ce musu ya ku mutane ku yaɗa sallama tsakaninku ku ciyar da abinci ku yi sallah da daddare mutane suna bacci za ku shiga aljanna cikin aminci a cikin wannan hadisin akwai shahidin da muke bukata shine falalar qiyamul layl mutum ya tashi cikin dare ya yi sallah da dare mutane suna bacci wannan alama ce ta ikhlasi domin ba wanne zai gan shi ba ba wanne zai ji ba in bai ba ya waye gari ya zo ya ringa hamma bai ce ka san daren jiya baccin namu bai fi awa uku ba eh, eh, ya je ya yi ya zo ya bata amma in ba haka ba sallar dare ta fi komai kusa da ikhlasi dan ba wanda zai san ka tashi kai in ka so ba ba taka ma ba za ta san kai ba saboda haka ta zamanto cewa babban sababi na shiga aljanna to amma bayan wannan abin da ke cikin wannan hadisin akwai kuma akwai kuma wato waɗansu darussa masu muhimmai a cikin wannan hadisin cewar wato a wannan hadisin ya nuna mana cewa ka'idar gina al'umma kan wannan hadisin take tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin da farkon zuwan sa Madina farkon lokacin da za a gina al'umma ta musulmi kaga sai ya faɗa abubuwan da su ne tushen gina al'umma na farko tukuna a samu soyayyar juna tsakanin mutane mutane su so junansu su so junansu wanda yake hanyar soyayyar juna ku shine yawan sallama domin yawan sallama shine maganin girman kai maganin girman kai kenan yawan sallama da ka duba gani wanda baya mutane sallama mutumin nado ya san ma mutane suna nan ba amma kowa zai zo ya wuce ya rinka sallama to an san kan cewa ko baya ba su komai an san cewa wannan mutumin ba shi da girman kai mai tawali'u ne ko mutumin mutane kamar wani mutum bawan Allah har yanzu ban sani ba ko in ya rasu a Madina mai kuɗi ne amma shi in zai to harami tun daga Kuba yake towa har zuwa harami a ƙasa yana da motoci amma a ƙasa yake towa sallah kuma abin da kawai yake sa shi ke kwaɗayin wannan in zai to tun daga can ko ina ya zo ya wuce mutane ko mutum zai wuce shi ko zai wuce mutum ya ce assalamu alaikum har ya shahara a madina ake ce masa sahibus salam sahibus salam haka ake ce masa to wannan mutumin da zai wannan sai wannan shi zai sa soyayya a cikin al'umma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun so juna ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna ba na nuna muku abinda in kun yi shi za ku so juna ba sai ce afshu salama bai na ku da sallama tsakanin ku da sallama shine zai sa al'umma ta mutane su so juna to ko ba yadda za ka iya gina al'umma sai idan akwai soyayya juna tsakanin tsakanin mutane abu na biyu sai kuma ka yi maganin abin da zai kawo baraka ya kawo darewa a cikin al'umma wanda daga cikin wannan abin da zai kawo maganin wannan shine tausayin wanda ba su da shi sai ce wa imu ku ciyar da abinci a yi abinci mutane su ci marasa shi ya zama tokan cewa su rinka ganin ana jin tausayin su amma ba irin mutum yana zaune ba ka ji kamar yadda ake da wani wani ya da labarin wani wani kuturu a round din gidan murtala wani abokina yake gaya min yake wataran ya zo wucewa sai ji shi na yawa yana cewa allah tsina masu kudin garin nan to saboda mai saboda yana ganin kacce yana cikin wahala ba wanda ya taimaka masa to amma idan ana ciyar da abinci masu shi suna ciyar da suna ba wanda ba su da shi to shikenan abin da zai kawo baraka a cikin al'umma an yi maganin ta sannan kuma abu na karshe mutane zamanto mutanen kirki salihan bayi shine shine kyautata ibadar su da Allah alaka da Allah ta kyau wannan shine usus shine ka'idodi na gina al'umma mai in aka yi wannan za a samu al'umma wadda yake mutu su kame nasara mai karfi shi yasa farkon zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sanar da shi dukkan hanyoyin alkhairi ya sanar da shi kuma dukkan abubuwan da za su kawo bata da za su kawo baci ya san su yana nisantar su ya nuna mana ga abin da ya ce ma musulmi ga abin da za su domin wannan abubuwan wayannan abubuwan guda uku da ya ambata su ne wanda yake su ne wato tushen gina al'umma lafiyayya a miƙaƙƙa wani hadisin turmidi ya rawaito shi yace hadithun hasanun sahih hadisi ne hasan ingantacce za mu tsaya anan Allah da sai mako mai zuwa sai mu ci gaba mu karasa hadisan babin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk yanzu mu tsaya a wannan darasin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, <clears throat> wani dan uwa yana tambaya <clears throat> kaifa ma sayyiduna umar li sa'ad fi hadhihi alqadiyya thabbatahu aw azalahu wato yana cewa ya sayyidina umar yayi ma sa'ad a wannan qadiyar da aka kawo kararsa sa'ad ibn abi waqqas ya tabbatar da shi ne a matsayinsa na gwamna din koko ya ya dauke shi abin da ya faru sayyidina umar ya cire shi duk da ya san cewar karya aka yi masa amma saboda kyakkyawar siyasa iya siyasa sai ya cire shi tunda inda ya ci gaba da zama fitina za a yi ta yi karuwa za ta yi tunda aka soma wannan shine sai sai umar ya canza musu ya kai mu ya tura musu abu musa al'ashari wani daga cikin wato a kwarewar sai umar wajen siyasa idan mutane suka soma haka tare da shugabanci to abin da ya fi a ɗauki mataki ba wai kawai a ce a kyale su ba za su gane wani yana neman cikakken fassarar wannan ayar aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda da kuma qad nara taqalluba wajhika fi as-sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum to ai za mu koma tafsiri kenan alaga to an wannan ya tambayar da yake yi dangane da tahiyatul masjid idan mutum ya fita daga masallaci ya dawo sai ya sake yin ta ku ta farko ta wadatar nan malamai sun yi sabani don akwai wanda suka tsaya da zahirin nas wanda suka tsaya da zahirin nas in mutum ya fita daga masallaci in ya dawo hmm, hukuncinsa shine wanda ya shiga masallaci idan dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn in ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu saboda haka zahirin hadisi ya nuna cewa in ka fita in ka dawo sai ka yi sallah raka'a biyu waɗansu kuma suka yi istihsan suka ce to ai akwai wahala a ce ko shi mutum ya shiga ya fitawo ya shiga sake shiga ya sake dawowa sai sake yin wata sallah saboda haka suna gani in ya sau daya in ya sake dawowa ba sai ya sake yin wata tahiyatul masjid din ba amma gaskiya dalilin na farko ya fi karfi domin ya fi tsaya da zahirin na su wanda suka yi wannan istihsan ne suna ganin akwai mashakka akwai wahala akan yawan yin tahiyatul masjid din amma tunda haƙƙin masallaci ne tunda kuma mutum zai zauna a masallaci wanda zai sa ka gane cewa masallaci ba kamar wani ba kamar sauran wurare ba ne ya ce wannan yana cewa da allah ya ji malamin da ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutanen garin nan nasu wannan garin su wannan yaron da su sanya wanda ya fi su karatu to ya kenan eh haka ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce musu ya yi idan lokacin sallah ya zo فليؤذن lakum ahadukum وليأمكم أقرأكم ko أكثركم qur'ana in lokacin sallah yayi ɗaya daga cikin ku ya kira sallah sannan wanda ya fi ku karatu ko a wata riwayar wanda ya fi ku yawan karatun alqur'ani ya suka duba sai amru ibnu salama, salama shine wanda yake yana koyon karatun qur'ani saboda jin ayarin mutane musulmi da suke wucewa ta kusa ta gefen garinsu yana ji suna sallah suna karatun alqur'ani kuma kwakwalwa irin ta yaro da kuma albarka irin ta wancan zamanin sai zama to ya haddace surori da yawa sai duk garin ba wanda ya kai shi alkur'ani sai aka sa shi yake musu sallah wannan haka yake haka haka haka riwaya ta zo a cikin bukhari wannan yana cewa ya halatta mutumin da bashi da hadda ya dauki qur'ani ya karanta shi a qiyamul layl kwarai ya halatta wannan ya samu asali daga cikin salaf aisha radiyallahu anha akwai maulanta safwan ya kasance ya nemi musu sallar tarawih daga a cikin watan ramadan Ah, sai ta bashi alkur'ani yana riƙewa yana karanta musu daga cikin alkur'ani to da aka ya halatta kuma domin ba aiki ne mai yawa ba da mutum zai yi wanda yake riƙe alkur'ani din yana karantawa ah, kuma aiki ne wanda yake na maslahar sallah ba wani aiki ne daban wanda yake na wajen aikin sallah ba don haka malamai da dama sun yi fatuwa akan wannan malamai na dama da na yanzu akan cewa za a iya a rike alkur'ani a karanta waɗansu masalatan ba a wannan zamanin za ka ga sun yi wata dabara sai a wani ɗan a wata 'yar kujera ta alkur'ani a cikin watan ramadan a sanya ta wanda yake tana sama tana ƙasa daidai tsawon limamin daidai tsawon kujera a sanya masa shi ita a buɗe masa alkur'ani a gaba yana kallo in ya gama sai ya buɗe yana yi na ga waɗansu masallatai sun yi haka a a waɗansu kasashe na gani a saudiya na gani a malaysia ma duk suna da irin wannan tsarin to amma malamai sun yi nassi akan wannan babu laifi mutum ya rike alkur'ani ya karanta tunda abinda aka fi so a cikin sallah a tsawaita a tsawaita sallah ta mai tsawon kara mai tsawon tsayuwa tsayuwar ta zamanto mai tsawo rukun ya zamanto mai tsawo sujada ta zamanto mai tsawo domin ta mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalus sala yace tulul qunut sallar da aka fi dadewa a cikin ta dadewa tulul qunut shine a dade a tsayuwa a daɗe a ruku a daɗe a sujada to kaga mutumin da yake in aka ce sai mai hadda ne kawai zai samu wannan falalar to kaga kenan an haramta ma wanda ba su da hadda wannan to saboda haka wannan ya daga cikin abin da malamai suka yi fatawa akan halaccinsa don haka za ka iya yi bawan Allah Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora na alaikum salam malam aka yi a yana da shawara a shafawa shine hadisan da suka zo na shafawa ba su inganta ba duk da yake akwai alhafin ibn hajar ya ce hadisan za su kai zuwa ga martabar hasan amma kasancewar wato daga hannu ya zo da riwayoyi ingantattu kuma ya yawaita amma babu wata riwaya guda ɗaya da ta inganta cewa ya shafa ya nuna cewa shafawa ɗin abu ne wanda yake akwai tantama a kansa hmm. domin da a ce yana shafawa koyaushe daga hannun to da yadda aka samu shafawar mataya in ta yawa haka aka rubuta da ruwayoyi ingantattu shafawar ma za ta ruwaito to amma shafawar bata inganta ba sai da aka tattara waɗansu riwayoyi tukuna aka ce shi ma ita ma kuma wannan ma akwai wanda suke ganin ba haka ba kamar malamin wannan malamin wannan ɗaya daga cikin manyan malaman saudiya bakar ibn abu a cikin littafinsa da ya yi akan wannan ya nuna cewa duk mahadisan ba ko ɗaya daga cikinsu da ya inganta duk da yake abin da Alhafi ibn hajar ya faɗa yana da yana da fuskar da cewa hadisan hasan ne saboda haka idan al'aula mutum kar ya rinka shafawa amma in ya shafa wani lokaci babu laifi karka ce wanda ya shafa a wajen addu'a dan gida ne shafawa dai a cikin sallah a cikin sallah mutum ya shafa wannan an yi malamai sun yi magana mai kaushi a kai kamar albai haƙe yake cewa ba wanda yake wannan illa babban jahili a cikin sallah kan wannan ba shi da asali amma a wajen sallah idan mutum ya yi saboda ganin cewa akwai malamai da suka ce hadisan hadithin hasan ne babu laifi amma al'aula abin da ya fi mutum karya dawwama a kan yi da amma don ya yi sau ɗaya ko wani lokaci tun da hadisai ɗin waɗansu sun ga suna cewa suna da asali babu laifi amma hakikatan kan ba abu ne wanda yake mutum zai dawwama a kai ba don yawan yawan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafawa domin da ya yi ɗin da an ruwaito na to ai ka san ayyukan ibada ba a yi musu ta'abi in dai sun inganta akwai shafawa da ake ta neman magani ita wannan da banci ba a wannan babin bacci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in zai bacci ya karanta mu'awwidat kul huwallahu da falaq da nas ya hura ya shafa dukkan jikinsa wannan ta neman tsari ce ta neman tsari ce to amma wannan ta addu'a din da suka zo a waɗansu a waɗansu riwayoyin hadisan shine kan cewar idan mutum ya yi addu'a ya roƙi Allah to ya abin nan kar ya ajiye hannunsa har sai ya shafa to ba a yi wani ta'alil ba in har ya inganta in ya inganta zai zama kan cewa aiki na ibada aikin ibada ba sai an kawo illarsa ba ba sai an kawo hikimar yi ba kamar yadda daga hannu din duk da yake daga hannu an faɗi hikimar daga hannun shine kan cewa bukata kake nuna ma Allah Allah aka ce Allah mai jin kunya ne mai karimci ne yana jin kunya mutum ya daga hannunsa ya yi haka sannan kuma ya kyale bai sa komai a cikin hannun ba to amma shafawar a tunda bata inganta ba mun huta amma ga wanda suke cewa ta inganta sai su dauke shi akan cewa wannan ta'abbudi ne a wato abu ne wanda yake na ibada da ba a san hikimar yin sa ba to ta ka ci gaba ita ta karshe mutum kuma asali dai sujud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amma amma amma ruku fa addimu fihi rabb wa amma sujud fashtagilu bid du'a fa qaminun an yustajab lakum sujud sujada addu'a ake saboda kan kai sujudu shukr sai kai addu'a sai mu dauki wannan is'am a ciki in kuma kai tasbihi a cikin sa kamar yadda yake a cikin sallah zai babu laifi amma haka kamar sujud tilawa ai abinda aka roto a cikin sujud tilawa shine a sajada wajhi ladi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin da kuma wannan daya hadisin wanda yake wadansu malamai sun hassana shi Allahumma aktub li biha ajra wa da'ani biha wizra zuwa karshen wannan hadisin saboda an kaga an yi tasbihi kuma an yi addu'a a ciki saboda a cikin sujudu shukur din ma sai zai iya mutum zai iya hada dubiyun tasbihi tare da addu'a wallahu ta'ala a sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa